ba ta da sanyin mara so da yawa namiji zai ce idan yana mu'amala ta aure yana jin zafi koko gaban nashi ma ya rika karjewa yana gugewa sai ya yi jinya ya warke sannan ko da ba a ci gaba da mu'amala akwai matsaloli da dama da suke kawo wannan wasu daga cikin matsalolin shine ita macen ta kan samu matsala ta bushewar gaba kuma ba ta da sanyin mara amma kuma tana da bushewar gaba wani lokacin karanci wato na ni'ima idan aka ce gaba na bushewa kuma babu ni'ima dole ne idan ana saduwa mace ta rika jin zafi haka shi ma namijin idan shi ba ya da kuzari ko kuma yana saurin inzali to yakan taimaka yayin da aka zo ana saduwa saboda ƙosawa da sauri da yake ya biya wannan bukata sai ka gadi ya kakkar gabansa ga taimako da za a baku wanda namijin zai amfani da shi ita ma macen za ta yi amfani da shi mace a lokacin da ta san tana da wannan matsala kuma mai gidanta zai kusance ta ta yi ƙoƙari kafin wannan lokacin ta samu kankana ta jajjaga ta ta zama ruwa sai ta ɗibi madara ta gari sai ta zuba ko ta ruwa sai zamanto ta yi ta kamar kofi ɗaya sai ta kwankwaɗe ta kaf idan ta sha wannan ba zai kai minti goma ba za a fara saduwar aure zai taimaka mata gaya shi kuma namiji dama tun kafin wannan lokacin ya samu bayan ayaba ayaba akwai bawo. to a ɓawon daga cikin bawon akwai wani tuwo-tuwo wannan tuwo-tuwon za a kankaro a kankaro a kankaro shi sai a hada da man zaitun sai a kwaba shi ba zai amfani da shi ba sai lokacin da za a fara saduwar aure sai ya rika fitowa yana shafawa a gaban shi sai a ci gaba da ibada a jaddada a karrara bi izinin lahirar rabbi in aka ci gaba da wannan janibin guda biyu duk za a samu sauki shi ba zai rika jin zafi ba hakan nan ita ma ba za ta rika jin zafi ba muna fatan za a gwada da an gwada an gaya a sanar da al'umma su masu gwada kara manta da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma